Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da kuma sittin Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma FM na rediyo amfani sarauniya fara'a noma da da murya arewa kana masu wurin kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masu aure Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sarfil Hashin Gumel muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji tattauna wadda wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya yi da shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Santa Ali Indimi a kan 'yan gudun hijira da ma kayan abincinsu da aka ce sun yi batan dabo. Muna da maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed da kuma sharhin jaridun arewacin Najeriya. kana akwai ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya gwamnatin jamhuriyar demokaradiyyar congo ta hana wata mai bincike kan keta haƙƙin bil'adama ci gaba da gudanar da bincikenta a ƙasar hakan ya sa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ke cewa wannan shine yunkurin kuma baya ga rahoton cin zarafin ɗan adam a wannan lokacin da ake ƙara samun musgunawa daga gwamnatin ƙasar a jiya talata ne ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta soke izinin da aka bai wa aida sawa wata mai bincike bayan ta sabunta izinin bincikenta a ƙasar cikin watan mayan shekara ta 2016 soya dai ta daɗe tana yin aikinta a ƙasar tun shekara ta 2008 ƙungiyar human rights watch ta ce haka kurum jami'an kula da shige da ficen baƙi suka ce an dakatar da sabon izinin bincikenta a lokacin da za ta yi tafiya daga babban filin saukar jiragen sama na shasa ƙungiyar ta ce soya ta cike takardun sake samun izinin bincike a ƙasar amma aka hana ta ranar litinin ɗin da ta gabata aka kuma bukaci ta bar ƙasar cikin kwanaki biyu human rights watch dai ta ce babu wani dalilin da aka bata na rashin bata wannan izini kuma ta ce mai binciken wadda ke bin diddigin cin zarafin bil'adama za ta yi amfani da abin da aka faɗa mata wato ta bar kasar a jiya talata ne majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa sama da mutane miliyan biyu a birnin aleppo na syria ba su da hanyar samun ruwan sha ko wutar lantarki ta kuma yi kira da a dakatar da faɗin da ake don samun damar gyara da kuma samar da kayayyakin jin ƙai lokacin da yake magana da manema labarai a birnin new york mai kula da raba kayayyakin jin ƙai na majalisar ɗinkin duniya stephen o'brien ya ce yanzu haka muna da kayayyakin jin ƙai a hannunmu muna jiran aikawa da abinci da magunguna har ma da mai na injin na samar da hasken wutar lantarki hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi ta kira da a samar da dokar tsagaita wuta ta kwana biyu a duk mako domin samar da kayayyakin jin kai da mutanen birnin aleppo ke bukata da kuma kwashe su amma hakan bai cimma nasara ba o'brien ya yi kira ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ya amfani da ikonsa domin tabbatar da faruwar hakan hararen da aka kai cikin makon da ya lalata hanyoyin samar da hasken wutar lantarki da ruwan sha na aleppo yayin da harare na baya-bayan nan ya katse manya-manyan hanyoyin da ke shiga da kayayyakin more rayuwa wanda hakan ya ƙara mayar da hannu agogo baya ga matsalar da mutane ke fama da ita da buƙatar kayayyakin jin kai. ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mai gwagwarmayar rajin kare haƙƙin bil'adama a india ayram sharmila ta kawo ƙarshen yajin cin abincin da ta kwaye shekaru goma sha shida tana yi ta kuma sha alwashin ci gaba da fafutuka ganin an samar da doka da za ta baiwa sojoji damar shiga harkar siyasa a jiya talata ne sharmila ta buɗe bakinta gaban manema labarai inda ta lashe zuma daga hannunta ta kuma ce ba zan ta mantawa ba da wannan lokacin safiyar jiya talata ne wani alkali ya bayar da belin sharmila bayan da ta amince da cewa za ta dawo da cin abincinta an kwantar da sharmila a asibiti inda a nan nema aka saka mata bututun roba a hancinta domin ciyar da ita ta dole bayan da ta fara yajin aikin cin abinci a watan nuwamba shekara ta dubu ta ce tana shirin yin takarar zaɓe mai zuwa a ƙauyen da ta fito da ke arewa maso gabashin jihar Manufor. sharmila dai ta fara yajin cin abinci ne bayan da aka baiwa jami'an tsaron ƙasar garkuwa ƙarƙashin wata doka inda har suka kashe wasu mutane goma ba tare da an bincike su ba haka kuma gwamnatin kasar ta ci gaba da cin zarafin mutanen da ba sa goyon bayanta an dai tuhume ta da laifin kokarin kashe kanta wanda yake laifi ne a kasar indiya shugaban kasar rasha vladimir putin ya amince da yin aikin da zai dawo da cikakkiyar dangantakarsa da kasar turkiyya amma ya ce dawo da harkokin cinikayya tsakanin kasashen biyu zai ɗauki lokaci a jiya talata ne bayan da shugaban kasar rasha putin ya gana da takwaransa na turkiya tayyip erdogan a birnin st petersburg na rasha ya ce a kokarin dawo da mu'amala ta hanyar cinikayya tattalin arziki yanzu haka an fara ta amma dai zai ɗan ɗauki lokaci erdogan ya ce kasashen biyu za su dawo da yarjejeniyar cinikayya da ke tsakaninsu da ya kai na dala biliyan 100 kuma za a gaggauta dawowa da ita shugaban na turkiya ya kara da cewa a shirye yake ya gina bututun iskan gas da kasar rasha kuma zai tattauna da rashan don ganin turkiya ta gina wajen sarrafa makamashin nukiliya na farko a cikin kasar madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka VOA. To bari mu fara tattauna da Haruna Dauda biyu ya yi da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattijan Najeriya Santa Ali Ndomi akan batutuwa da ya shafi yan gudun hijira da ma sauran wasu batutuwan. ganin cewa an fara samun zaman lafiya yanzu haka a wannan yanki musamman ma a ashiyar arewa maso gabacin najeriya yanzu mene ne kake ganin abin da za a iya cewa an fuskanta ne a nan gaba musamman ma wannan shiya kuma alhamdulillah gwamnati ta dage kuma an ta zo karshe amma akwai sabon yaki na biyu wato yaki da talauci da yunwa da rashin abinci musamman ma yara kanana wannan shine abun da ya kamata eh, a sani kuma a tashi gaba daya a fuskance su kuma wannan ba yakin da gwamnati ne kawai za ta yi ba yakin da jama'a al'umma gaba daya za su tashi don yau shekara uku mutane ba su je gonakinsu ba ba abinci ba sukuni wannan yanzu da an fara samu zaman lafiya mutane za su nemi su samu sukuni za su nemi su ci abinci za su nemi sutura ya kamata kowa ya sa hannu a taimaka don mutane su samu abin da za su ci. Don kaɗai don ka duba dama kamar wannan shiya akwai matsalar talauci ana maganan cewa wannan shiya tana fama da talauci ba ga dama ba sabon abu bane na ka ce an ka talauci cikin wannan matsaloli. Eh talauci dama muna tare da shi daban yake kuma da yunwa da kuma rashin abinci. Talauci shine idan kana da shi amma bai kai inda ya kamata ba amma yanzu inda abin da muke fama da shi shine babu wai sun wuraren fa ba abinci ma sabsab mutane za su zo na kwana daya kwana biyu ba su ci abinci ba ba a girka abinci a gidajen su kuma ba wai kuma ba su samu sun je gonaki ba yanzu ma gara gara da damina din nan ya zo ba sa noma amma dai ana samu irin kaman ganye da sauransu da mutane suke hadawa su samu su ci abinci to yanzu idan Eh, rani ta sake dawowa ya kamata a ce mutane su samu abinci a yanzu haka din ana cikin matsalar abinci to dama abin da ya kawo ni yanzu haka ɗin don mu zo mu rabar da abincin da shi shugaban kasa ya sa a ba talakawan borno to mun zo mun samu kuma abincin bai cika yadda ake tsammani ba tun da dama borno an ce mana an ba mu motoci trailer kenan 113 amma da muka zo kasa za mu rabar ba mu samu cikakken lambar da ake aka gaya mana ba mun zo mun samu truck da trailer hamsin da uku shi ne muka dakatar da magana ya sai mun koma mu tattauna da shi shugaba da fadar shugaban kasa mu san wani mataki za a dauka kuma na samu labari akan cewa mm, hukumar efcc sun zuma sun samu wannan labari kuma sun ɗauki mataki a kai ina jin sun ma kama shi wanda contractor din ne insha Allah yana ganin ba za a bari ba wannan gwamnati na canji ne ba irin na da da ake almura ake rubuta ciki akan ranka da ya batun koma yan gurin hijira zuwa garuruwan su ne me zaka ce game da wannan eh ni kullum dama ina ina goyon bayan akan cewa ma magana a aje mutane a sansani a sunan 'yan gudun hijira ba abu ne wanda zai iya dawama za a dawama a kai dama tun da fari mutane ne suke kula da kansu ba gwamnati ba ne to mutane da yawa a ciki yanzu suna zama da yan uwa ne da abokan arziki ko kuma wayansu ma sun dage sun dau gidan haya suna zaman kansu suna fita da safe su je su nema kamar yadda aka saba amma akwai wanda ah, kusan takwas bisa bisa ɗari suna zama a kamu yanzu haka mutanen da suke sansanin gudun hijira 8% ne wato 8 bisa ɗari da an samu zaman lafiyan da za a ce a koma eh, irin waɗannan ƙananan hukuma. eh alhamdulillah an samu zaman lafiya musamman a cikin garuruka na wayanan ƙananan hukumomi sai dai ƙauyuka jifa-jifa ba za a rasa inda har yanzu ba wai ba zaman lafiya ba amma zai ɗan lokaci kamar a ce komi ya lafa ko kuma komi ya koma yadda yake to ma da kafin mu ci gaba a shakata da wannan allah ya ji kan muhammadu shata har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kuma mu yanzu agogo nan ya ce karfe uku ne na tsakar dare da minti goma sha biyu ga kuma shirin mu na gaba jama'a assalamu alaikum Yau ma muna kan batun ma'aikatan kamfanin harada motocin Steya Nigeria Limited wanda ke Bauchi, waɗanda suka yi kokar cewa yau kusan shekaru uku kenan cib ba a biya su albashi ba balle batun sauran kuɗaɗensu na allowance. Kamfanin na Steya ya yi suna sosai wajen harada motocin tarakta na noma da kan motar jigilar kayayyaki ko tirela da makamantansu. A shekara ta 2007 an sai da wannan kamfani na harada motoci ma wani kamfani mai suna Sintila a lokacin da gwamnatin Najeriya ta sayar da wasu kamfanoni da kuma masana'antunta. Sanin kowa ne irin halin da ake ciki a Najeriya game da batun biyan albashin ma'aikata. musamman saboda karewar farashin man fetur a kasuwannin duniya wanda ya sa har ita kanta gwamnatin a yanzu wadda ita ce babbar mai samar da aikin yi guda a najeriya take fuskantar matsaloli wajen biyan albashin ma'aikatanta To a makon jiya shugaban ma'aikatan kamfanin raɗa motocin na Steya Comrade Sani Garba ya fara yi mana bayanin tarihin yadda aka yi har aka kai ga wannan lokaci ba a biya su albashin ba. Za mu ci gaba daga nan. To shi kamfanin nan da suka sayi wannan Steya wato Santila. Ka ce wazirin Bauchi Bello Kirbi shine kaman wato shugaban wannan kamfani. To ba ku zauna da shi ba ne? a bello kirfi an zauna da shi an yi magana da shi amma lokacin da muka je gidansa muka yi magana ya ce mana to mu yi kokari mu yi hakuri duk abin da ake ciki ya san matsalolin mu saboda haka mu kwantar da hankali in Allah da za su iya bakin abin da za su iya yi su ga sun fitar da mu daga wannan kangi amma abin ya gagara ta kai mu a lokacin bayan da muke ma'aikata ma wasu daga cikin ma'aikatan mu suka ce su busa yadda da abin da muke ga musu ba suka sake tafiya suka je suka same shi shi eh, wazirin Bauchi din kamfanin Oreshe ne yake Lagos ko kuma dai an dai kasa kamfanin kashi-kashi ne har headquarter kamfanin shine a nan bauchi amma ofis ɗinmu da yake lagos management inda da suka muka yi aiki tare da su da gwamnatin tarayya ganin cewa har harkokinmu yawanci kayakin akan kawo su ne daga kasashen waje to sai aka yi wannan ofis na lagos ya zama cewa in muka soyo kayayyaki ya zo daga waje dai a sauke shi a wurin ya zo mana da sauki kafin na sai a ɗauko shi sai a kawo nan sai mu ci gaba da haɗawa so akwai ma'aikata da aka ajiye musamman a can to amma zuwan wa'annan da aka sai musu da wannan kamfani na steya suka ɗauki wannan lagos office din masu ka saida abinda aka sai da kamfanin steya ma wannan mutane miliyan 850 abinda ya shafi kunshi gidaje da ita kamfanin da kuma wacce na lagos din amma na mai tabbatar maka cewa da suka ɗauki wannan lagos din kadai sun sai da ita 1.3 biliyan amma a hakan albashin ma'aikata ya gagara to wannan al'amari menene kuka sa a gaba yanzu yawa yanzu mu abin da muka sa a gaba shine na farko dai muna ta roƙon Allah Allah ya shigo imamu gudumawa sannan muna miƙa kokenmu ga shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya taimaka mana ya zo ya kwace mu daga hannun wannan mutane in ta kama na cewa e, a musu kashedi ne su zuba kuɗin a cigaba da aiki to ana musu kashedi zuba in kuma ba za su iya ba gwamnati ta karɓi abin ta dama nata ne kuma ka'idodin da aka bi kamar na faɗa tun farko tunda ba a bi su ba gwamnati tana da damar iya kansilin wannan agreement na privatization din da aka yi saboda haka mu bukatar mu shine a zo a biya mu hakkokin mu in ma suna ga cewa ba za su iya zama da mu ba ne su biya hakokin ma'aikatan sallame su don zaman da muka yi abuja da mutanen da directors na, na bpe mun gaya musu su zo su biya mu kowa aka bashi a masa fiye bai tafi abunsa suka ce abun bai kai haka ba babu damar zuba kuɗi mu yi hakuri amma abin shiru so shi ne muke kira ga gwamnatocin arewa maso gabas gwamnonin don kamar yadda muka yi magana akwai letoci da muka basu wata ɗaya da ya wuce mun raba duk gwamnonin letoci mu gwada musu iya abun da suke da shi na bangaren shiya a wannan kamfanin sannan kuma shi mai girma gwamnan jihar bauchi shi ma mun ba shi wannan takardan wanda mun kai masa ya kuma karba ya kuma ga menene muke ciki so yanzu muna son wannan koken a tura mana shi ya zama cewa shugaban kasa ya san wannan labarin ya shigo ya taimaka wa ma'aikatanmu domin su fita daga cikin wannan kangi kaman kai shekara nawa kai kana aikin wannan kamfani a takaice muna kusan shekara 21 ne yana aiki da wannan kamfani sane da da yaya wasu irin ayyuka ne kamfanin nan take kafin da har ta kawo wannan yanayi da ta shiga ciki wannan kamfani ne wanda lokacin da muke aiki akan yi aiki sama da mutum dubu a lokaci guda muna yin traktoci capacity ta shine ta yi traktoci dubu biyar a shekara ta yi bosses dubu takwas a shekara ta yi mashina na hawa dubu biyar a shekara to wanda a da can mukan yi wannan kayayyakin noma tantan din kusan arewacin ƙasar nan da wasu daga cikin ƙasashe na afirka muna musu supplying kayayyakin noma na tractor to amma yanzu na tabbatar maka da cewa babu wani abin da ya shafi aikin tractor da a ce an zo an yi assembly wannan nake ce maka sun zo sun rage ma an kawo su fully built ne yawa ba ana kawo CKD ba duk mukan kawo kayayyakin dama a da can a CKD ne a kawo a dauki ma'aikata da a fara tun daga noti na farko har zuwa na karshe jama'a mu ne anan suke haɗawa to amma ya kai ma yanzu cewa eh babu wani abu ina tabbatar maka wanda suke aiki yanzu in a cikin ainihin production ne kwata-kwata wanda suke layi a ƙasa ba su wuce mutum goma ba kamfanin za ka iya cewa yaya su ne dai yaya eh gaskiya kamfani kusan sun kashe ta gaba daya mhm. saboda yanzu in aka zo kowane lokaci za su yi koken cewa ba a zuwa a sayi kaya shi yasa ba su samun kuɗi za su biya to da a zo a sayi fulo ne babu kaya a ƙasa mai da a saya in kun shigo da kaya kuka kawo kasuwa ne da a zo a saya lokacin da gwamnatin tarayya take aiki a wannan kamfanin kayayyakin ta kusan koyaushe in aka zo kowane kwamishina daga kowane jiha ya taho ko kuma minista na agric in ya taho dai zo ya duba dai ga kayayyakin a ƙasa injunan ban ruwa ne traktoci ne ko janarotoci ne dai gansu a ƙasa su faɗi ya wanda suke bukata su biya kuɗin su a ɗauka a kai musu amma yanzu labarin ba haka bane ya labarin ke yanzu labarin shine in ka shiga wurin in banda kura ba abin da zaka gani kura kawai zaka samu kusan kamfani estate muna da estate wanda shi ma yana generating revenue estate din shi ma kusan an kashe shi in ka shiga club din mu club din baya aiki kusan komi ba wali ya tsaya gaba daya to ba ga albashi akwai wasu haƙoƙin ku da yake eh, ya makale eh, akwai manya manyan haƙoƙi ma saboda albashin shine fi zafi yanzu akwai severance benefit wanda duk lokacin da aka sai da kamfani akan biya mutane wannan severance allowance eh, benefit din mm. to wa'annan mutanen sun rike man namu su biya mu ba don lokacin da muka je muka yi magana da muka yi da mutane a abuja mun gaya musu yana daga cikin kokenmu a zo fa a biya mu wannan kuɗin tunda mu har yanzu ba a biya mu ba wanda kusan gwamnatin tarayya ta ba su kimanin miliyan 380 wanda ya kamata zo su biya ma'aikatanmu amma ba mu samu ba saboda haka muna kuka gwamnati ta shigo wannan sabarin benefit namu din shi ma a kokari a taimake mu a fito mana da shi bayan wannan complaint ma akwai kudaden mu na insurance wannan na tabbatar maka akwai ma'aikatan mu wanda sun mutu Allah ya ji kansu ya zama to kuɗin su da aka ɗauka aka kawo na insurance abu mamaki wannan mutanen sun yi amfani da shi ga iyalansu na wahala makaranta ya gaga kuɗin kaman kuɗin gidaje ba eh. shi ma kusan shekara uku yanzu ba su biya ba yanzu ai ina tabbatar maka yawancin ma'aikatan mu da wanda aka tura su compulsory leave din da wanda suke abin nan din eh, aikin yanzu kusan sun koma ne suna squatting da yan uwa eh, in dai ba dama kana gida ne na mahaifinka ba ko kuma gida na gado da dama ka samu to gidan haya dai ba zai yiwu ba saboda kusan kowa an fidda shi a gidan da yake don biya ya gagara kuɗin da ake ɗaukewa wata-wata na ma'aikata ba shi ma rabonsu da sai rimitin shi kan tun september 2012 shi yanzu ya wuce shekara uku kenan hmm. september 2012 ana deducting ana cire kuɗin amma ba a rimitin na insurance ya kamata inshoran policy din masu riga sun dakatar da shi yanzu check of dues wanda ake cirewa na levis na union mm. babu shi cire albashin ma'aikaci a kai ma gwamnati babu shi so kusan duk abin da ka sani da ya shafi hakki na ma'aikaci wanda an cire masa albashin ma a kai appropriate organs ya kamata kamar abin da ya shafi trust fund ya shafi tax office na gwamnati ya shafi aiki na union din duk ba su ba da kokobo ba tun september 2012 aka tsaya shi ma wannan to da karshe ina fatanka e eh, fata na shine allah ya shige mana gaba shugabanninmu na yanzu da muka samu tunda muna da yakinin cewa masu adalci ne kuma mun tabbatar su yi mana adalci idan suka ji wannan koke namu su taimake mu cikin gaggawa su shigo su yi raskinin dinmu daga hannun wa'annan mutane don idan aka ƙara lokaci kaɗan ya sake ja to ina tabbatar maka da a sake samun casualty zun a yanzu haka mutane mun samu mutum bakwai da sun mutu a cikin wannan matsala da muka shiga so don in aka bari ya ƙara gaba wasu da su mutu wasu kuma za su shiga wani halin da dama ba a san su da shi ba muna kuma addu'a Allah ya kiyaye kar mu kai wannan lokacin gwamnati mai adalci na APC nan su shigo su taimake mu su fidda mu daga wannan kanyi. To sai dai kuma da alamun rashin samun ciniki tun farko daga wajen gwamnati wadda ita ce kawai take da karfin sayan motocin tarakta na noma masu yawa da rashin shawo kan ƙwararru kan wannan harka waɗanda za su yarda su zuba kuɗaɗensu domin tayar da wannan kamfanin gadan-gadan na daga cikin abubuwan da suke daurin gwarmai ga kamfanin raɗa motocin steya. A shirin mu na gaba za mu nemi jin ta bakin shugabannin kamfanin sintila domin mu ji ko akwai wani haske game da wannan lamarin. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar a huta lafiya. To a gaida Malam Ibrahim yanzu kuma ga labaran da suka ɗauki hankulan jaridun arewacin Najeriya. Da jaridar People's Daily za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Da ɗaya daga cikin labaranta da ke nuna cewa 'yan sanda sun ceto wani hakimi da aka sace a Bauchi tare da kama wasu mutane guda shidda da ake zargin masu garkuwa da mutanen ne. A can gefe guda kuma jaridar ta ba da labarin cewa 'yan sandan da ke jihar Delta sun cafke wani sojan gona sanye da kayan sojoji tare ma da kashe wasu mutane biyu da ake zargin 'yan fashi da makami ne a can cikin jaridar leadership kuwa ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da yadda aka fara ɗaukar alhazai 500 daga filin jirgin sama na sokoto zuwa ƙasar saudi arabia domin gudanar da aikin hajjin wannan shekara ta 2016 a ɓangare guda kuma jaridar ta leadership ta ambato hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya nema tana yin gargaɗi ga jihar kaduna da ma wasu jihohi guda goma na najeriya game da yiwuwar samun ambaliyar ruwa a wannan shekara jaridar daily trust kuwa ta bugo labarin da ke nuna cewa 'yan sanda a jihar kogi na rike da wani manomi gabriel ajo ɗan shekaru 49 saboda zargin da ake yi mashi na sayar da yara guda bakwai a ciki har da ɗiyansa guda biyu a kan kuɗi naira dubu ɗari hudu. Amma a ɓangare guda jaridar ta Daily Trust ta bugo labarin shirin da gwamnatin jihar Jigawa ke yi na ciyar da yara da ke makarantun firamare 270 a faɗin jihar ta Jigawa. A can cikin jaridar Blueprint kuwa ta bugo labarin da ke nuna cewa rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta cafke wasu mutane guda hudu da ake zargin su ne suka kashe wani dan majalisar dokokin jihar ta Oyo. A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala da wani labarin ta mai nuna yadda ɗaliban kwalejin ilimi ta jihar Niger suka yi wata zanga-zanga a birnin Mina domin nuna ɓacin rai. akan wata ɗaliba mai juna biyu da wata babbar motar dakon kaya ta kashe a harabar makarantar mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to a gaida malam mustapha yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna Assalamu alaikum sashen Hausa na mai magana Faruk Yahuza Asara. Ina son in bayyana da ra'ayina game da dumumuwa ko kuma rade-raden nake ji na cewa 'yan kasuwa suna cikin waɗanda suka taimaka shinkafa ta yi tsari a Najeriya. To, wannan ba abin mamaki ba ne, amma in in bera da sata ai ko da dawa da waje ya kamata a binciki hukumomin da adda haƙƙi da shigowa da wasu abubuwan da sun ka danganci abinci ko kuma ita kanta shinkafa ɗin nawa suke so ta sannan nawa suka kashewa kayan ta iso zuwa ga mutanen da aka sayan mai ita har a gano cewa shinkafa ta tsare a najeriya don abin da nake gani ko kuma abin da nake ji muna gani ko kuma muna ji a hanyoyi irin wahalar da 'yan kasuwa ke yi na so kayayyaki sun zo ga hanya irin shan wahalar da suke yi da kwastam ko 'yan sanda ko wasu masu kama da haka irin makudan kuɗin da suke amsa gare su ta haka su kuma dole na su sa wa'annan kudaden da suke kashewa cikin karin farashin abubuwan kayan da sun kaso zuwa ga talaka don haka mu gaskiya fi lahi ba za mu ɗora mu 'yan kasuwa kawai wannan lahi ba don haka in ma 'yan kasuwa na da lahi ko gwamnati na da lahi don haka dole a zauna a tattauna a san haya da za a yi don a samu sauki ga al'umma. Salamu alaikum murya Amurka sunana abun didi bunza ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya janar Muhammadu Buhari magana ƙara kuɗin ilimin da aka tunani a yi daga zuwa dubu saba'in. Shi ministan ilimin nan ya kamata a cire shi. bai yiwuwa talakawa da suka sha rana suka ga bala'i suka yi tsaye aka zaɓe ka shi da rana tsaka a jawo shi bai ko matsalar gwamnati ba a bashi kuma yana kokarin gurgunta talaka sannan matsalar abinci ya kai ma talakan Najeriya ko kaka ya kamata shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari a jara a hito da mahita talakawa da suka zaɓe ka suka ga rana suka ga ruwan sama suna cikin bala'i tsadan abinci ya kai ma talaka ko kaka matsalar ilimi ta kai ma talaka ko kaka matsalar wutar lantarki ta kai ma talaka ko kaka saboda haka Janar Muhammadu Buhari duk inda aka matsala minista na wani sanata na duk wanda aka gani na son kawo matsala gwamnati ga da fitar da shi a doko mai yawa a za. To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice ladan gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ta hana wata mai binciken kan keta haƙƙin bil'adama ci gaba da gudanar da bincikenta a ƙasar. hakan ya sa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke cewa wannan shine yunkurin koma baya ga rahoton cin zarafin ɗan adam a wannan lokacin da ake ƙara samun musgunawa daga gwamnatin ƙasar a jiya talata ne majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa sama da mutane miliyan biyu a birnin aleppo na siriya ba su da hanyar samun ruwan sha ko wutar lantarki ta kuma yi kira da dakatar da faɗan da ake don samun damar gyara da kuma samar da kayayyakin jin ƙai lokacin da yake magana da manema labarai a birnin new york mai kula da raba kayayyakin jin kai na majalisar ɗinkin duniya stephen o'brien ya ce yanzu haka muna da kayayyakin jin kai a hannunmu muna jiran aikawa da abinci da magunguna har ma da mai na injinan samar da wutar lantarki mai gwagwarmayar rajin kare haƙƙin bil'adama a india irom sharmila ta ka ƙarshen yajin cin abincin da ta kwashe shekaru goma sha shida tana yi ta kuma sha alwashin ci gaba da fafutukar ganin an samar da doka da za ta bai wa sojin damar shiga harkar siyasa. To madalla da ta tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Sarfilu Hashin Gumel da ya tana gabatarwa sai Cuba Hiro Jodo ne shi da Solomon Abu da suka ba da umarni sai injiniyan mu John John ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin.